An gano gwamnan jihar Borno Profesa Babagana na Zulum a baya-bayan nan ya tsaya tare da ayarin motocinsa ya taimakawa wasu mata da 'yan mata da ke ɗiban itace a gefen titi. A wasu hotuna da suka bazu a dandalin sada zumunta an gano gwamnan kewaye da hadiminsa suna taimakawa wasu mata. babu tabbas game da ranar da abin ya faru ko kuma wurin da ya faru amma hotunan sun ɗauka hankulan mutane da dama a dandalin sada zumunta duba da cewa abin da gwamnan ya yi ba lamari ba ne da ya fiye faruwa mutane da dama sun ta yabawa gwamnatin kan tausayi da sanin ya kamata da ya nuna yayin da wasu kuma ke ganin siyasa ce kawai Hotunan sun nuna hadiman gwamnan sun loda itace a bayan mota mai kama da Hilux da nufin taimakawa matan ɗaukar kayan itacen da suka samu daga daji. Ga hotunan kamar haka. ku danna subscribe domin samun labari da ɗumɗuminsu. su